Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله kun kamo rediyo hausa voh tehran a cikin shirin sa na safiyar yau litinin muhammad amin ke muku sallama kuma zikan tare da ku a cikin shirin ka kuma irin abubuwan da muke dauke da su bayan kun sace kun labaran duniya daga bakin muhammad awal bauchi sai shirin nan na mu daga mu na yau daga nan sai shirin muryoyin masu saurare tare da hassan barka bayan sa sai shirin duniyar mu a yau tare da abdullahi salihu katsina shirin amsoshin fi'iyu na tafi tare da sheikh abdulkadir mubarak bayansa kuma sai macin shirin na afirka a yau wanda abdullahi salo katsina ya shirya kuma zai gabatar da fatan masu wariya sun shi tare mu kuma za a ji daɗin shirin jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti (a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya daga bakin Muhammad Awal Bauchi. To da farko ga muhimman kanunsu. Iran ta ce dakarun kasar ba za su taba bari wani ya keta hurumin kasar ba. Shugaban Tunusiya ya kori firaministan kasar da kuma dakatar da ayyukan majalisa. Ƙungiyar Hamas ta ja kunnen Isra'ila kan ci gaba da killace zirin Gaza. to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan mataimakin babban kwamandan sojojin iran bangaren tsare-tsare riya admiral habibullah sayari ya bayyana cewa dakarun kasar ta iran sun sami gagarumin ci gaba a bangarori daban-daban don haka ya ce dakarun na iran ba za su taba bari wani ya keta hurumin kasar da kuma manufofinta ba admiral sayari ya bayyana haka ne a yammacin jiya lahadi wajen wani bikin sojoji da aka gudanar a nan birnin tehran babban birnin kasar ta iran inda ya ce dakarun kasar suna da nauyin kare juyin juya hali da kuma gwamnatin musulunci ta kasar don haka ya ce dakarun suna cikin dukkanin shirin da ya kamata wajen sauke wannan nauyi da ke wuyansu admiral sayari wanda kuma shine tsohon babban hafsan hafsoshin sojin ruwa na kasar ta iran ya kara da cewa a halin yanzu sojojin na iran suna ci gaba da karfa kansu da kuma irin karfin da suke da shi ta yadda babu wani makiyin da zai iya tunanin neman wuce gona da iri kan kasar don kuwa ba zai ji ta daɗi ba rahotanni dai sun tabbatar da cewa cikin 'yan shekarun nan dakarun na iran da suka hada da sojoji da kuma dakarun kare jin jihali sun sami gagarumin ci gaba a dukkanin bangarori na kariya da kuma kai farmaki ga makiya waɗanda suke son wuce gona da iri kan ƙasar. shugaban kasar tunisia kais sa'id ya kori firaministan kasar hisham macici da kuma dakatar da ayyukan majalisar kasar lamarin da masu adawa da shi suka bayyana a matsayin kare wato karan tsaye ga tsarin dimokuraɗiyya a daidai lokacin da magoya bayansu kuma suke ci gaba da jinjina masa shugaba sa'id ya ɗau wannan mataki ne bayan wani zaman gaggawa na taron tsaron ƙasa da ya kira da ya samu halartar manyan jami'an tsaro na soji da na sauran cibiyoyin tsaro inda bayan sauke firaministan har ila yau kuma ya sanar da dakatar da aikin majalisar kasar da kuma ɗauke rigar kariya da 'yan majalisar suke da ita har ila kuma shugaban ya sanar da cewa daga yanzu dai zai ɗauki nauyin gudanar da kasar tare da taimakon sabon firaminista wanda zai naɗa. shugaban ya zargi masu wasu manyan masu faɗi a ji da ƙasar a ƙasar da munafinci cin amana da kuma take haƙoƙin mutane yana mai jan kunnen duk wani da ke da ƙoƙarin haifar da fitina da kuma ɗaukar makami a ƙasar da cewa lallai ba zai ji ta daɗi ba don ko sojojin ƙasar da su mayar masa da martani mai kaushi shugaban da tunusa ya ɗau wannan mataki ne biyo bayan rikici da mummunan zanga-zangogi da suka faru a wasu manyan biranen kasar saboda yadda gwamnatin take mu'amala da batun nan na cutar nan na covid-19 da kuma tattalin arzikin kasa lamarin da ya sanya wasu daga cikin masu zanga-zangan kai hari cibiyoyi da ofisoshin jam'iyyar annahaza babbar jam'iyya a majalisar kasar jami'in adawa kasar tunusa yadda sun yi allah wadai da wannan mataki da shugaban ya dauka suna ba bayyana hakan a matsayin juyin mulki ga tsarin dimokuraɗiyya ƙungiyar gwagwarmayar musulunci a palestinu hamas ta ja kunnen haramtacciyar kasar isra'ila da cewa ci gaba da killace zirin gaza da kuma takurawa falastinawa da suke zaune a zirin ba zai haifar wa isra'ilan da dami ido ba mai magana da yawan kungiyar ta hamas abdullatif alkanuyi shine ya bayyana hakan a wata hira da ya da manema labarai inda ya ce lallai al'ummar gaza ba za su ci gaba da haƙuri na zama cikin irin wannan yanayi ba yana mai cewa lallai za su ci gaba da yin dukkanin abin da za su iya wajen kawo ƙarshen wannan killacewa kakakin na hamas ya ci gaba da cewa al'ummar gazan ba za su bari nasarar da suka samu akan isra'ila a yakin baya-bayan nan da ta kaddamar kan zirin ya tafi haka kawai ba ba tare da sun yi wato za su yi amfani da wannan damar wajen kwato haƙoƙinsu to masu saurare kada dai a shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa a radio biyu a nan birnin tehran shugaban gudanarwa na kungiyar tarayyar afirka musa fake muhammad ya sake yin kira da a warware batun isra'ila da palestino ta hanyar kafa kasashe biyu masu 'yancin gashin kai mr muhammad ya ce rikicin wanda aka shafe sama da shekaru 70 ana yi za a iya warware shi ne kawai ta hanyar kafa kasashen biyu masu cin gashin kansu a cewar muhammad din ba iya ta hanyar da za a iya tabbatar da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali daga daɗaɗɗen rikicin kadai wato abin da ya kamata a yi amma yake dace da cewa tabbatar da kare haƙoƙin kowane bangare ya ce kungiyar ta tarayyar afirka a cikin shekaru kusan 60 a tarihin kafawarta ta shanana ta aniyar ta game da batutuwan da ke shafar rikicin falasinawa da isra'ilan da cewa kafa kasashe biyu masu cin gashin kai ita ce sahihiyar hanyar da za a tabbatar da warware rikicin da kuma samun ɗorewar zaman lafiya a ɓangarorin biyu kwanan nan dai kungiyar tarayyar afirka ta amince da dawar isra'ila a matsayin mamba 'yar sa ido a kungiyar ta wato tarayyar afirka da sai kuma lamarin bai yi daɗi wa falasinawa din ba wanda suka yi allah ware da shi da kuma kiran kungiyar da ta sake dubi cikin wannan lamari kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta kasar spain ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta randes a birnin ta birnin glasgow da ci biyu da daya a wasan sada zumunta da suka buga a birnin na glasgow kungiyar real madrid din da ya ce ta fara cin kwallo ta hannun dan wasanta rodrigo daga baya kuma hernandez din ta farke ta hannun dan wasannin ta wato fashion salaka wanda ya ci na farko sannan kuma da dan wasanta na mai suna cedric etin wanda ya tsira kwallo na biyu wannan wasa da aka buga a jiya lahadin da yana daga cikin wasannin sada zumunta da kungiyar taron da suke bugawa a ci gaba da bukukuwan cikanta shekaru 150 da kafuwa wannan nasara dai da kungiyar ta samu akan real madrid ya kara irin nasarorin da kungiyar wacce take karkashin kulawar tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafan nan ta liverpool steven gerrard ta ke ci gaba da samu a halin yanzu da ita ce take rike da kofin gasar scotland a kakar da ya wuce a bangare guda kuma wato hakan zai sanya kungiyar ta real madrid kara kaimi wajen tunkarar kakar wasanni na bana na ƙasa ta spain wanda za a fara a watan agusta mai kamawa to masu saurare karshen labaran duniyan kenan. To madalla labaran duniya ke naka saurara yanzu kuma sai shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda ni Muhammad Amin zan gabatar. Muleka jaridunmu na yau. To da farko ba tare da bata lokaci ba masu ware bari mu garzaya Najeriya inda zan dalibin ku jarida da ake bugawa a Najeriya wadda take hannuna yanzu ita ce jaridar nan ta premium times kuma ta kawo labarin cewa 'yan bindiga sun sako yaran makarantar kaduna 28 a miƙa su ga iyayensu a galabaice mutanen da suka halarci wajen mika yaran makarantar su 28 da 'yan bindiga suka sako ga iyayensu sun yi ta sharba kuka cikin tausayi a lokacin da suka aka miƙa su ga iyayensu a wani bidiyo da muka gani yaran sun galabaita kwarai babu sauran karfi a jikinsu yayan kuma suna ta koke-koke suna rungumar 'ya'yansu har yanzu dai akwai yaran makaranta kusan 100 da ke tsare a hannun 'yan bindigan idan ba a manta ba akwai wasu biyu da suka rage daga hannun 'yan bindigan bayan an aike su siyo ice jarida ta gaba da muke dauke da ita kuma ita ce jaridar nan ta uh, to leadership inda ta kawo labarin cewa za a farko da kamfanin sarrafa karafa na ajakuta kafin ƙarshen mulkin muhammadu buhari in ji minista ministan karafa da ma'adanai a ajebe ya bayyana cewa nan da nan ba daɗewa ba za a faɗo da kamfanin sarrafa karfe na ajakuta kafin ƙarshen wa'adin mulkin muhammadu buhari to ma saurare gan lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki zan ɗiga aya a nan sai a wata safiyar za ku ji mu ɗauke da wasu labaran da suka kunshi Najeriya da wasu ƙasashenmu na nahiyar Afirka kuma a nake cewa a yi ni lafiya. yanzu kuma bari haɗa da agogon naku Hassan Barka domin jin shirin nan na muryar saurare, ai saurari lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tu a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. rediyo iran da farko kuna tare da mai sauraron ku eh, na yau da kullum ilis daga agadas jamhuriyar nijar ra'ayina da zan bayyana dangance da girma shugaban kasa bazu muhammed game da kokari da yake ta yi na wajen bangaren abin da ya shahi tsaro a ga 'yan kasa sun kwanta lafiya sun tashi lafiya musamman game da abin da ya shafi iyakokin nan na nigeria to wannan abu da suka yi kwa muna kara yaba musu saboda dama haka ya kamata a iyakokin nan dukkan wani wani bala'i daga cikin cikin iyakokin na ake shigowa da shi ne ya kamata iyakokinmu a sa musu tsaro na musamman wannan masifa da muke samu da fatan allah sa haka wannan mataki da doka shine zai ka karshen wannan bala'i allah ya kare mu na afirka musamman kasa ta ta nijar allah ya ba mu zaman lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu radio ta harin musulunci ina so ku bani dama ya ɗaukaci dangance da wani 'yan ta'adda na jihar difa wanda suka ajiye makamin suka yi neman tuba to mu addu'a da muke da Allah ubangiji sa dai ba tuba mu zuru wace za su yi domin ya kamata duk mutumin da yake ta'adda ya kashe jama'a to tuwa dai muna addu'a dai muna duk abin da muke kira ga al'umma zaman duniyan nan ko duk abin da kai Allah yana kallon ka ba ya kai ma ba zai to mu dai addu'a mu dai muna so da yanda suka zo suka nemi tuban to a rungumin sanu biyu domin su ajiye makamai a samu zaman lafiya ita da ma ake so zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci kuma Allah ubangiji ya taimaka wannan tuba ta su haka ne kuma muna addu'a Allah ka ba mu zaman lafiya duka gaba ki daya a kasashen mu na Afirka ina muku fata kai radio ta hana mu da masananci suna na shugaba ne Kanti da shayi garkin daura tare ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bi Hausa mai magana shine Aliyu Nasarawa komin galma to alhamdulillah ala kulli hal da muka ji a ce yan mu yan ƙasa sun tuba a sun aje makamai wannan shine muka bukata da 'yan uwa su jiya su fahimta su sanda haɗin kai da lahiya shine ci gaban ƙasa kuma yadda sun kama kamai a hukuma ta karɓe su a karantar da su a yi musu horo da dukkan aikin da suka bukata a sa su dukkanin masu son makarantun ne a sa su a karɓi tubansu insha Allahu kuma kofa ta gwamnati muna bukata ta buɗe ta don masan shigo a tuba shigo shaje makamai Nijar ba a san Nijar da 'yan ta'adda ba Allah kuma shi kare mu shi kare mu kuma shi kare makwata. Tokar da a shafa cewa ana tare da shirin madoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita suka dauki har Bauchi to game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin baki mu zan yi amfani da wannan kuma na tofa albarkacin baki na akan zanga-zangar da Yarabawa suke yi akan kama jagoran yan aware na yankin Yarabawa to hakika wannan abin tur da Allah wadai ne ya kamata gwamnati ta taka waɗannan mutane da suke zanga-zanga akan nuna bacin ransu game da kama wannan dan taliki wanda yake tada zaune tsaye da fatan fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu mu Najeriya da masassan sassan kasashen mu na Afirka baki da gode radio VOH Channel. Assalamu alaikum wa rahmatullah kuna tare da mamman biniya Yakuba Awashi daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. Gaskiya matakan baya-bayan nan da ake ɗauka kan abin da shahi tsari jarabawa bakaloriya masu gamsarwa ne. Ana ta Juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Shekaru da suka huce ana tsara jarabawa ne cikin wani hali na kakanikai musamman ma malamai waɗanda suke tsare ɗaliban da masu diba takardun su ba da maki suna cikin wani hali saboda sai ka je ka yi aiki sai bayan shekara biyu a biya ka kun kenan wannan bai dace ba wannan babu mutuntawa a ciki amma kwanukan da hukumomin da abin ya shafa sun dauki alkawalin cewa daga yanzu ba za a rika biyo hukuma bashi ba na wannan ayyuka to muna fatan alkawalin da aka dauka a cika kuma wannan zai taimaka wajen shawo kan matsalolin da ilimi ke fuskanta a jamhuriyar Nijar baki cikin abin da zan ci kenan ku tashi lafiya assalamu alaikum mune jamfure musulunci ta iran kuna tare na kula taro a damar jamfure niger dangance da ambaliyar ruwa da ake samu in ce a kasashen duniya ma gabaki daya eh to gaskiya magabatan mu na Niger ko kun ce na zandar ma gaskiya ya kamata su dauki mataki akan irin kamar ambaliyar ruwa da ake samu akwai zarame da yawa a cikin gari kuma ya kamata a kula da su kuma ya kamata a ce an mana gada irin wajaje daban-daban kamar irin su karar lawal hama kamar irin su haro gwanda kuma akwai wanda suka ɗauki alkawalin za su muna gada can wajen haro gwandan nan kuma har yanzu shiru shiru kamar malam ya ci shiru wato ya kamata a kula da irin wani abubuwa kuma Allah kama mana kuna tare da kula da turawa da makarantar jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu boh ni muku fata alkhairi kuna magana da muhammad sani dan kasar niyar miliyonan kasar barjan duk irin abubuwan da ke wakana a kasashen mu na afirka kun da ka gani idan aka ce shugaba ya hanga ya hango ke so ka ci gaba a cikin kasa to sai a zo a haɗa kai da munafukai yanzu dai kamar da wannan shugaba na mali ranar sallah kowa ya gani ni ina kira da babban murya al'umma yanzu eh, wanda kaje aka zo aka ce ma wai ga kuɗi ka kaje ka kashe naka to wannan wanda ba kuɗin ya ɗauke ka wawa da kiki mahaukaci baka san me kake bane ba To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su in Hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Yanzu kuma lokaci ya da Abdullahi Sadu ka zai shigo gabatar da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku asken wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita akan su da kuma yin fashin baki da majin mahangar masana a wasu lokutan. a yau shirin namu ma ci gaba ne na batun da muka fara a makon da ya gabata dangane da batun sake dawowar ayyukan ta'addanci na kungiyar da'ish a cikin kasar iraki da fatan masu saurari za a biyo mu sannan a hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. ranar litinin da ta gabata ce wato goma sha tara ga wannan wata na yuli da muke ciki yan ta'adda masu da'awar jihadi suka kaddamar da wasu munanan hare-hare a cikin wata kasuwa wadda take unguwar sadar a gabacin birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha shida da kuma jikatar wasu da dama wannan hari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da fararen hula suke gudanar da hada-hadar sayayyar sallah wanda kuma hakan al'umma ke kallonsa a matsayin wani lamari mai matukar haɗari musamman ma ganin cewa har-haren na 'yan ta'adda suna zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar take fuskantar matsaloli daban-daban da ƙalubale ta fuskoki na siyasa bayan kai harin ba da jama'a ba dai kungiyar nan ta 'yan ta'addan da'ish wadda take dauke da aƙidar takfir ta salafiya jihadiyya sanar da cewa ita ce take da alhakin kaddamar da waɗannan munanan hare-hare da suka yi sanadiyar salwantar rayukan fararen hula da dama sai dai bayan kai waɗannan munanan hare-hare na ta'addanci da ƙungiyar ta da'ish ta yi lamarin ya fuskanci kakkausan martani daga ɓangarori daban-daban majalisar ɗinkin duniya ta fitar da bayani na yin allah wadai da kakkausan murya dangane da wannan hari inda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antony guterres ya fitar da bayani wanda yake yin tar da allah wadai da wannan hari da yake bayyana cewa ƙasar iraki tana fuskantar babban ƙalubale na tsaro kuma majalisar ɗinkin duniya tana tare da al'ummar ƙasar iraki wajen fuskantar wannan ƙalubale kamar yadda kuma ya bayyana wannan hari da cewa hari ne na rashin imani musamman maganin cewa hare-haren baki ɗayansu sun faru ne a wuraren da fararen hula suke gudanar da hada-hadarsu ta yau da kullum a nata bangaren kungiyar tarayyar turai ta fitar da bayani wanda ta bayyana wannan hari da cewa hari ne na dabbanci wanda kuma dole ne a ɗauki ƙwararren matakai wajen gano dukkanin masu hannu a cikin wannan lamari domin gurfanar da su a gaban kuliya su fuskanci hukuncin abin da suka aikata baya ga haka kuma kungiyar kasashen larabawa ta fitar da nata bayanin wanda take bayyana goyon bayanta ga gwamnati da kuma al'ummar kasar iraki tare da yantar da allah wadai da waɗannan hare-hare a hakanan kuma kasar rasha ta fitar da wani bayani ita ma wanda a ciki take yin allah wadai da wannan hari tare da jaddada goyon bayanta ga al'ummar kasar iraki ita ma'ana ta bangaren gwamnatin kasar china ta fitar da bayanai da suke yin da allah wadai da waɗannan hare-hare kamar yadda kasar iran ita ma'ana ta bangaren ta fitar da bayanai da take nuna cikakken goyon bayanta ga al'ummar kasar iraki a ɗaya bangaren kuma shugaban hassan ruhani ya tuntuɓi firayim ministan kasar iraki ta wayar tarho inda ya jaddada masa goyon bayan kasar iran ga kasar iraki tare da bayyana shirin iran na yin aiki tare da kasar iraki a dukkanin bangarori da hakan ya hada da ci gaba da taimaka ma kasar iraki ta fuskacin tsaro kamar yadda hassan rauhani ya jaddada wa mustapha alkazimi cewa duk wani lamari wanda ya shafi tsaro na kasar iraki to ya shafi tsaro na kasar iran kai tsaye to ba ga martani na bangarori na ƙasa da ƙasa a nasu bangaren al'ummomin ƙasar iraki da suka hada da cibiyoyi da kuma ƙungiyoyi gami da jam'iyyu na siyasa da sun fitar da bayanai daban-daban da suke yantar da allah wadai da waɗannan harare na ta'addanci tare da yin kira ga gwamnatin ƙasar da ɗauki ƙwararrun matakai na fuskantar wannan babban ƙalubale da ya sake kunno kai ta fuskacin tsaro a ƙasar ta iraki idan dai ana tuni an kafa kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ne a cikin shekara ta 2014 wani kuma wannan kungiyar ta mai gurbin kungiyar alka'ida a kasar iraki wato alka'ida fi biladar rafidin wadda abu abu zarkawi an kasar jordan wanda ya tare a kasar iraki yake jagorantar kungiyar da kuma ayyukan ta'addanci wanda kungiyar ta rika aiwatarwa a kasar iraki kungiyar alka'ida a kasar iraki dai ta fara gudanar da aikin ta'addanci ne a cikin kasar ta iraki tun bayan da amurka ta mamaye kasar irakin tare da kawo ƙarshen gwamnatin saddam hussein alka'ida dai ta shiga kasar iraki ne da sunan yaƙi da mamayar sojojin amurka amma kuma ayyukanta sun kare akan fararen hula alka'ida ta rika kaddamar da munanan hare-hare a tsakanin shekarun 2013 zuwa 2014 a cikin masallatai da kasuwanni da kan tituna da birane da ƙauyuka tare da yin kisan gilla akan fararen hula da kuma jami'an tsaro abu musu abu zarkawi wanda shine jagoran ƙungiyar alka'ida a ƙasar iraki ya kasance a sahun gaba wajen aiwatar da irin waɗannan munanan ayyuka na ta'addanci akan al'ummar ƙasar iraƙin har zuwa lokacin da sojojin amurka suka halaka shi a garin fallujah daga bisani ƙungiyar alka'ida a ƙasar iraki ta sanar da ɓallewa daga kungiyar alka'ida wadda take karkashin jagorancin usama bin laden wanda daga bisani ayman zawahiri ya karbi jagorancin ta bayan sanar da kashe usama bin laden kungiyar alka'ida a kasar iraki ta ci gaba da gudanar da ayyukanta ba tare da wani bambanci da sauran ayyukan alƙa'ida da take gudanarwa a sauran kasashe ba. cikin shekara ta 2014 ne dai aka kafa kungiyar daesh wato kungiyar da ake kira da is ko kuma islamic state mayakan kungiyar dai sun shigo cikin kasar iraki ne daga kasashen larabawa da suke makwabtaka da kasar irakin yayin da kuma sun shigo kasar irakin ne ta yankuna waɗanda akasarin mazaunansu ahalus sunna ne kasashen da suka taka gagarin rawa wajen kafa kungiyar daesh a wannan lokaci dai su ne kasashen saudiya qatar turkiya da kuma amurka waɗanda suka ba su dukkanin goyon baya ta fuskoki daban-daban da hakan ya haɗa da tara musu makudan kuɗaɗe da kuma kayayyakin yaƙi da ba su horo na soji wanda hakan ya baiwa kungiyar ta daesh damar mame yankuna da dama a cikin ƙasar iraƙin da sunan cewa tana nufin kafa daular islama a cikin ƙasar iraƙi. inda ta mayar da birnin mosul ya zama babban birnin da take kira birnin halifanci inda shugaban kungiyar abubakar bagdadi tare da mukarbansa suka tare bayan shigowar kungiyar daesh a kasar iraki ta rika mamaye barkokin soji da kuma bangarori na jami'an tsaro inda a babban barikin soja na sabaika kungiyar daesh ta kashe sojoji akalla 1800 bayan hakuma ta ci gaba da faɗaɗa ayyukanta na kisan gilla da kisan kiyashi a kan jami'an tsaro da kuma fararen hula musamman ma dai a yankuna na mabiya masabar shi'a da kuma kurdawa sai dai ba tare da wani bata lokaci ba babban malamin addini na kasar iraki ayatollah said ali sani ya bayar da fatawa ta ɗaukar matasa masu jini a jika domin shiga ayyukan soji na sa kai inda bayan bayar da wannan fatawa ta ayatollah sani a cikin ƙasa da mako guda fiye da matasa miliyan hudu ne suka yi rajistar sunayensu a matsayin sojojin sa kai domin yaƙi da ƙungiyar daesh wani kuma aka kafa runduna da ake kira rundunar hash da sha'abi wadda wannan runduna ita ce wadda ta shiga yaƙi gadan-gadan da ƙungiyar ta 'yan ta'adda ta daesh rundunar hashi da sha'abi ta samu goyon baya daga ɓangarori daban-daban na al'ummar ƙasar iraki da hakan ya haɗa, har da wasu ɓangarori na mabiya masabobin ahlus sunna da suke arewacin ƙasar irakin bayan da suka fahimci cewa manufar kungiyar daesh ba addini ba ce ko jihadi kamar da suke da'awa manufar ita ce tabbatar da manufofin amurka da kuma kasashen larabawa masu adawa da gwamnatin kasar iraki saboda dalilai na bambancin mazhaba to sai dai abinda masana suke ta daga alamar tambaya a kansa shine me ya sanya hare-haren kungiyar daesh suka sake dawowa a wannan lokaci bayan da aka ragargaza kungiyar tare da kwace dukkanin yankunan da ta mamaye a cikin kasar iraki akwai batutuwa daban-daban da masana suka yi tsokaci a kansu shine cewa kungiyar daesh ba ta sake dawowa a kasar iraki ba ne a matsayin runduna mai karfi wadda take mamaye yankuna ko kuma tabbatar da dolar halifanci kamai da ta rika da'awa a lokutan baya a'a a halin yanzu dai kungiyar tana aiwatar da wasu manufofi ne na waɗanda suka kafa ta wanda kuma hakan masanin suke danganta shi da batun ficewar sojojin amurka daga kasar iraki wanda majalisar dokokin kasar iraki ta rattaba hannu akan wani ƙudiri wanda ya amince da hakan bayan kisan da amurka ta yi wa mataimakin babban kwamandan dakarun sa kai na hashidu shabi da kuma kasim suleimani babban kwamandan rundunar kudus ta kasar iran da take gudanar da ayyukan soja a kasashen ketare wadda ta taimaka wajen kafa rundunar ta hashidu shabi da kuma horar da ita wajen gudanar da ayyukanta na tabbatar da tsaro a cikin kasar iraki sannan kuma wani abu wanda masana harkokin tsaro suke yin ishara da shi shine batun ɗaukar matakai na sabke wasu daga cikin manyan jami'ai ta fuskacin ayyukan leƙen asiri a ƙasar iraki tare da bayyana cewa hakan lamari ne mai matuƙar haɗari da kuma sanya shakku dangane da ayyuka da gwamnatin mustapha alkazimi take aiwatarwa wanda ko shakka babu hakan ayyuka ne waɗanda za su daɗaɗawa amurka domin kuwa sabke manyan jami'an tsaro musamman ma abu ali albasari wanda shine shugaban bangaren leƙen asiri na ayyukan soja a ƙasar iraki babban lamari ne wanda yake kawo tsaiko da cikas wajen samun bayanai dangane da ayyukan ta'addanci na ƙungiyar da'ish da ma sauran bangarori da suke da alaka da ita wanda kuma tun bayan sabke abu ali albasari aka rika samun matsaloli da kuma gibi ta fuskacin samun bayanai dangane da wasu ayyukan da kungiyar ta da'ish take aiwatarwa a cikin kasar iraki wanda kuma ake danganta har-haren na da'ish a unguwar sadar a ranar litinin ta gabata da cewa wannan yana ɗaya daga cikin umar aba'isin da ya jawo wannan matsala ta tsaro babban abin da masanan suka fi mayar da hankali a kansa dangane da fashin bakin da suke yi akan wannan batu dai shine cewa amurka tana so ta yi amfani da kungiyar daesh wajen sake dagula lamarar na tsaro a cikin kasar iraki domin ta fake da hakan a matsayin hujja ta ci gaba da wanzuwarta saboda hakan ita ce kadai hanyar da amurka za ta iya bi ƙoƙarin gamsar da al'ummar ƙasar iraki kan ci gaba da wanzuwarta a ƙasar musamman ma dai ganin cewa amurka ta yi imanin cewa gwamnatin da za a sake kafawa a ƙasar iraki a nan gaba da gwamnati ce wadda ba za ta zama 'yar kore ga manufofin amurka a cikin ƙasar iraki da ma yankin gabas ta tsakiya ba. to jama'a masu sauraro lokacin da muke da shiyar suke mu da wannan zamu ji da zamu shirin sai Allah hada mu saduwa ta gaba za a ji mu dauke da jigon kafin lokacin amurin kwa da kwanakin fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya sai kuma shirin na amsoshin fiƙi tare da Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak ai saurare lafiya amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu idan masu sauraro ba su manta ba shi dai wannan shiri amsoshin da kuke turo mana dangane da al'amuran da suka shafi fikihu su waɗannan tambayoyin naku da kuka aiko muke dubawa mu ɗauko su sai mu ainihin ƙoƙarin baku amsa dangane da tambayoyin da kuka ainihin turo. da na ga kamar tambayoyin na da yawa amma dai akwai wata tambaya da wannan bawan allah ya yi daga kaduna najeriya alhaji ali muhammad to shi tambayar da yake yi da yake na ga cewa tambayar tasa wani abu ne da za a iya cewa zai iya faruwa ga kowa musamman mabiya mazhabar ahalbaita alaihi salam shi yasa insha Allah za mu tsaya mu amsa tambayar ta yadda ba shi kaɗai ba sauran jama'a ma waɗanda waɗannan irin abubuwa za su iya bujiro musu za su iya amfanuwa da wannan al'amari to shi wannan ban Allah Alhaji Ali Muhammad yake cewa Hausa BOH Assalamu alaikum tambaya ta dangane da wani al'amari ne na mu'amala ni na kasance matafi kuma a cikin tafiyar nan wasu lokutan na kan ɗau lokuta da dama wato zan yi wajen wata ɗaya ko biyu ban dawo gida ba bisa cewa ni ɗan kasuwa ne na kan je gurare daban-daban musamman na fi zuwa lagos to a irin tafiyar da nake yi tun da siye da siyarwa nake nakan yi mu'amala musamman da waɗansu waɗanda suke mata ne kuma ga shi ni a wasu lokutan nakan tattauna musamman da wata baiwar allah mai suna yabo mun fi tattaunawa da ita mu kuma keɓe a guri guda kuma ba aure ne da ita ba to da yake akwai matsala ta haramcin keɓewa da mata irin wannan kuma ni gashi dan shi'a ne ni mabiyin mazaban ahal bait to yaya zan yi domin warware alaƙa ta da irin wannan mace wacce mafi yawan lokaci muna tare da ita domin kada a shiga cikin haramci to wannan tambayar tambaya ce dai a takaice da take nuna cewa shi tambayar da yake so ko kuma amsar da yake so yaya za a yi alakarsa da ita wannan baiwar Allah wadda ya faɗi sunanta ma ya ce wata wai ita menene iyabo ya zai yi ya ga cewa alakar da suke ta ko kasuwancin ne amma da ya ce sukan keɓe da juna su tattauna maganganu da sauransu to masha Allah da wannan tambaya taka wanda yake nuna mana cewa kana lura da al'amuran da ya shafi addininka kuma ba ka son ka yi wani abu da zai sa ka yi wani abu da ya saba wa Allah ko kuma wasu dokoki na Ubangiji subhanahu wata'ala to a irin wannan situation din tunda kai kanka ka ce kai mabiyin mazhaban ahlul ne alaihi salam To irin wannan alakar za ku iya yin ta musamman da yake kace ita wannan matar ba ainihin mai aure ba ce. Inda mai aure ce to fi lahi da za mu iya cewa amsar ka a nan shi ne ka nisanci dukkan wani abu na keɓancewa da matar aure. Kowace ce ba wai zancen bizines ba ko saye da siyarwa ba. Duk wani alaka tsakaninka da matar aure ya zama na ko a gaban mijinta ka sai abin da za ka siya ko kuma a gaban jama'a ta sai abin da za su yi amma babu dogon hira babu dogon magana balle shaidan ya shigo ciki ya shigo ya yi muku wani hudu ba ta shaidan to amma wannan tambayar da ka yi idan aka ce kana da alaka ko keɓewa da wata mace wadda take ba mai aure ba kuma kuna yin mu'amala ta siyasa ta saye da sayarwa ne to shi ma haramun ne ku keɓe ɗin ku kasance ku bi a guri guda kuna wasu abubuwa na tattaunawa ko na business idan kana so abin ya zama ya fice daga cikin haramci to sai lalle ka nuna mata abin da shari'a ta ɗora na irin wannan alaƙa ɗin bisa cewa za ku iya ɗaura aure da ita ko da kuwa na wani lokaci ne ta yadda a wannan lokuta ɗin da kuke mu'amala da ita zai kasance haramci ya kauce tsakaninku kenan wato ɗaura aure da ake misali shine ɗauran auren da za ku iya yi na zancen mutu'a da yake 'yan shi'a suna magana akan zancen mutu'a in an ce ɗaurin auren mutu'a ba lallai ne kuma ya zama na an kun ɗaura aure din sai an samu saduwa tsakanin kai da ita ba ɗaurin auren mutu'a ana yin sa wasu lokuta da dama domin kawar da haramci na maganganu tsakanin mace da namiji haramci na irin wannan kadaituwa tsakanin mace da namiji a jinabai kadaitu tsakaninsu da juna to domin ka karau da haramcin kadaituwa din da kake da wannan baiwar Allah to za ku iya ɗaura auren mutu'a sai kai mata bayani ga sharuɗa ɗin da ake bi na ɗaura auren mutu'a ga sadakin da za zaka bata ga dalilin ka na ainihin kawo wannan bayani din domin ku kaucewa haramci kai da ita saboda haka an kai wata wannan bayanin ta fahimta ta amince kai ma ka amince ka bata sadakinta ko za ku yi shekara nawa ko wata nawa ko sati nawa to ta zama duk kebe wanda za ku yi duk kaɗancewar da za ku yi duk tattaunawar da za ku yi to kaga babu zancen haramci a ciki ya zama kun yi shi ne bisa doron shari'a kuma za ku iya sa sharaɗi ku ce to za mu yi wannan ne domin kawo da haramci amma da sharaɗin ba za mu sadu ba da juna in kuka sanya wannan sharaɗin to wannan sharaɗin yana nan zai yi aiki kurin ku dai tattauna da junanku ku kasance kun keɓance ɗin kuna duk abin da za ku yi na mu'amalan ku ta saye da sayarwa ciniki hira duk abin da ya kamata ku yi babu haramci tsakaninku amma sai kuka ce da sharaɗin ni da ke ba za mu sadu ba tun da dama ba mun yi shi ne akan mai saduwa da juna ba a'a mun yi shi ne domin mu ɗauke haramcin da yake tattare da ainihin hira da zamu yi da kuma kaɗaituwan da zamu yi in ka yi haka to ka cire wannan haramci din musamman a mazhaban albetu duk wanda yake bin mazhaban albetu wannan a cikin fikihun ainihin shi'a akwai wannan al'amari ba wai kuma fikihun shi'a ba hatta fikihun ahlus sunna din ma akwai shigen wannan al'amari sai dai kurin su saboda wasu dalilai su ba sa aiwatar da shi a aikace to amma kai a matsayinka na mabiyin mazaban albeti lallai ya kamata ka bujiro mata da wannan magana amma kuma daga yanzu karka ci gaba da kadaituwa da ita karka ci gaba da irin wannan yadda kuka saba domin lallai kana aikata haramci wannan a takaice ita ce amsar da zamu baka dangane da wannan tambaya taka kuma duk sauran masu mu'amala da sauran mata waɗanda ajinabai ne su wato ya kamata su ma su yi kiyasi akan wannan amsa duk inda mutum ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi to lalle ya kamata ne a bi abin bisa doron shari'a kada a ci gaba da yin wannan irin mu'amala ta yadda shaidan zai samu kafa ya shigo tsakaninsu ya sanya musu wasu abubuwa a cikin zuciyarsu to ubangiji allah ya sa a dace kuma nan za mu tsaya sai allah ya kai mu shirinmu na gaba za mu zo muku da amsoshin wasu tambayoyin da kuka aiko mana wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to da yake abdullahi salihu bai yi nisa ba gashi ya sake dawowa dauke da maimacin shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na Afirka a yau. Shirin wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da muhimman abubuwa da suka faru a nahiyar Afirka. Da fatan masu saurare za su sanci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurara abin da ke manta na di a bisa faifai. To madalla zuka bar mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Kamar yadda masu ware suka sani ne ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka fi ɗaukar hankali a nahiyar Afirka. Kai da masu wasu ƙasashen musulmi shine batun idin babbar sallah ko kuma idin layya kuma da batun aikin hajji da aka yi duk da yake cewa mahukumtan kan saudiya sun hana baƙi zuwa ƙasar saudiya don suke farali sai dai kawai waɗanda suke zaune a cikin kasar ta saudiya su ne wanda su gudanar da aikin hajji ko kuma su gudanar da aikin hajjin bana kuma wannan ya samo asali ne saboda kare lafiyar mutane da kamuwa da wannan cutar coronavirus da zama tamkar ruwan dare gama duniya. To da mun jin yadda agun hada ruka daban-daban a kasashen nahiyar Afirka da farko zan fara tare da Najeriya inda na tuntubi Alhaji Mu'azu Umar Hardawa nan jarida a tare da Najeriya domin jin karin haske game da yadda wannan bukukuwa na ban sallah sa gudana a nan Najeriya sai ka da baki ya ce. Alhamdulillah an gudanar da bukukuwan sallah a Najeriya ranar talata da ta gabata kuma an gudanar da bukukuwan sallah lami lafiya sai ko zuwa wannan lokaci an gudanar da bukukuwan sallah ne ba tare da samun wata walwala ta a zo a gani ba saboda ƙarancin kuɗi da mutane suke fama da shi da kuma matsaloli na ƙuncin tattalin arziki wanda gaskiya mutanen da suka saba yanka na layya a wannan lokaci da daman su basi ba wanda yake yanka raƙumi ya dawo saniya ko rago wanda yake yanka saniya kuma yanzu ya dawo rago masu ragon kuma wasu da daman su masu daina a bana basu yanka ba to al'amarin dai sai dai addu'a Allah ubangiji ya cece mu Allah kuma ya magance mana matsalolin da aka shiga amma mutane suna fama saboda abinci yanzu ake nema ma tukuna ba nama na layya ba kowa ya raja'a ne kawai yadda zai samu abin da zai ci musamman saboda tsadar abinci za ka samu shinkafa ƙaramin mudu naira 700 babban mudu naira 400 ko 200 kwalbar manja naira 800 kwalbar man gyada 800 mudun wake naira 800 haka kuma mudun gari naira ɗari hudu mudun masara ɗari hudu to kaga an shiga wani irin mawuyacin hali wanda ba ana yin ta abin da za a yanka ba ne yawanci ta abin da za a ci ake haka lamarin yake a kudanci da arewacin najeriya duk gaba ɗaya kusan kowa yanzu ta abin da zai ce yake yawanci an tara dabbobin amma babu kasuwa a wasu wuraren wasu wuraren kuma akwai kasuwar babu dabbobin sosai musamman ganin yadda duk dabbobin akasari rigimar nan ta shafe su saboda da dama wanda suke kudanci ba za su iya dawo da su arewa ba sun kama sun sassayar banza-banza a kudu wasu kuma sun dawo da su arewan yawanci lokacin ba lokacin dawowarsu ba ne ba su kintsa ma dabbobin yadda za su samu su ci abinci su koshi ba babu abincin yawanci duk dabbobin wanda ake yankawa ma akasari babu nama babu mai a jikinsu wasu kuma sun dawo dabbobin sun yi ta mutuwa saboda rashin abinci da rashin karfin ruwan sha da canjin yanayi ya shafi dabbobin ma to lamarin da sai dai addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana mafita cikin wannan al'amari bayan haka tashe-tashen hankula da suke faruwa a wasu sassa na Najeriya duk sun haifar da matsalolin da akasari mutane da dama ba su sama tudun dafawa ba ana cikin wani irin yanayi wanda kusan abin da za a ci kawai ake nema ba ta layya ba ko kuma ɗinkin kayan sallah ba ko kuma yadda za a yi a samu wani jin daɗi na rayuwa ba da fata allah ubangiji ya magance mana wannan matsala. to da muka tsallaka jamhuriyar Nijar ma an gudanar da bukukuwan babbar sallah ta layya kamar yadda aka saba wannan ya sa tuntuɓi wato Malam Ibrahim Cillo wani ɗan jarida a jihar da magaram musamman magarin cewa jamhuriyar Nijar ƙasa ce wadda take da kuma arzikin dabbobi inda ake zuwa daga ƙasashen Afirka daban-daban domin sayan dabbobi na yin layya a duk shekara. da kuma yadda yanayin raguna suka kasance a lokacin sallah din sai ka da baki ya ce duk da yake a wannan shekara kamar da ake cewa ta gadon shekara wannan shekara ta zo ma mutane da karamcin hali da karamcin kuɗi da kuma jaje na talauci da ya addabi al'umma sannan kuma da irin yadda farashin dabbobin ya danganta nan da can a wani guri suna cewa farashin dabbobin kamar ya yi arha a yayin da wani guri kuma suna cewa hakikan kudin ya dan tsawala idan an danganta da na bara ko wasu shekarun da suka gabata sannan kuma a fannin sayar da sayarwa tunda salalai ya lokaci ne wanda ake hidima sosai ta sayar da sayarwa fannin kasuwanci to a iya cewa alhamdulillah abin ma dai an hudo dabbobi da dama wanda kuma eh, farashin su ya bambanta daga daidai karhin mutum sannan kuma an sai da babbar rago dai wanda har zai kai jika 500 an sai da shi na kudin sefa a yanda kuma karamin rago zai tashi daga jika talatin level arba'in abin da ya gaba to sai dai abin da aka lura wanda ba sabon ba a irin wannan lokaci shine shigowar baki yan tarayyar najeriya musamman ma wanda suke zuwa sayan dabbobi a irin wannan lokaci a bana kusan aya cewa ba su zo ba har ma wani labarin da muka rika samu daga can mutane na kusan boda suna cewa daga nigeria ma ake shigowa da dabbobin cikin nijar dan a saida su saboda irin yadda naira ta faɗi a hal yanzu tana kusan naira 900 kan shiga guda ta kudin sefa a dako tana kusan 300 ko kasa da 300 to wannan abun ya dan gurgunta al'amuran kasuwancin na dabbobi a irin wannan lokaci saboda a irin wannan lokaci ne mutane suke yin eh, harkokin su ma na shekara ga waɗanda suke saba kai dabbobi cikin tarihin najeriya musamman har zuwa eko zuwa abuja da dai sauransu to wannan shine babban gibin da aka samu a bana to sai dai kuma a irin wannan lokaci kamar yanzu da yake kasar nijar akwai inda ake daukan mai ana kaiwa to kamar 'yan kasar mali da 'yan kasar burkina in sun zo nan wajen suna daukan dabbobin suna tayar da su wannan ya dan sa abin ya dan yi dan sauki kaɗan haka zalika kuma sannan kuma a ɗaya waje fuskar tsaro eh, lalle a wasu sassan na ƙasar ta nijar musamman ma jihar jifa da talabari da wani yanki na tawa ana fama da matsala ta karamcin tsaro a wannan fanni inda kuma 'yan ta'adda suke kawo har-hare nau'i-nau'i to a ayyar cewa dai wannan sallar kusan dukkan labaran da muka bibiya babu inda aka samu irin wannan matsaloli na kai har-hare a irin wannan lokaci na eh, babbar sallah koyaya ya gwa da waɗannan bukukuwa a wannan lokaci da ake fama da matsalar tsaro musamman ma sace mutane domin karɓar kurin fansa umar yunus ɗan jarida ne a grand jos na jihar plateau ya bayyana mana irin matakan tsaron da aka ɗauka a lokacin gwa da wannan biki na babban sallah abin sha'awa a nan jihar plateau wacce ta yi fama da rigingimu na addini da kabilanci da siyasa a baya wacce duk lokacin da za a yi wani biki na addini kama daga sallah ko kirsimeti sai an samu rikici to amma a yanzu abun ba haka yake ba za ka ga mabiya addinin kirista suna yawo a unguwannin musulmi yayin da musulmi su ma suke yawo a unguwannin kirista a wannan lokaci na bikin sallah wanda a baya abun ba haka yake ba su ma jami'an tsaro waɗanda da sukan takaita al'amuransu amma yanzu kusan ko ina gan su? kuma za ka ga wuraren taruwar jama'a musamman ma gidan ajiye namun daji da kuma uh, irin manya-manyan ɗakunan nan da ake kamawa domin gudanar da baki na musamman za ka ga duk sun cika mutane suna shagulgulan su babu tashin hankali kuma wani abu da na lura da shi shine wannan karan babu masu uh, tuƙin ganganci wayanda suke hawa mashin ko mota su dinga tukin ganganci saboda an zuba ido sosai musamman ma akan masu mashin wayanda aka ce su daina zirga-zirga kwata-kwata har zuwa wani lokaci. ɗan daga cikin ra'ayoyin wasu daga cikinsu da suka bayyana ra'ayoyinsu kan yadda suka samu wannan basalla da aka gudanar. sunana dai alhaji muhammad inu ahmad dan a mataimakin kungiyar masu karban fesho ta kasa mai wakiltar jihar arewa maso gabas kiran da zan yi ne a gan a wannan shirye-shiryen babban sallah da ake ciki yanzu a mutanen mu ya zama dole su yi hakuri domin halin da muka samu kanmu a ciki akwai waɗanda za ka ga sun samu fensho din a kan lokaci akwai waɗanda kuma ba su samu saboda haka su yi hakuri su ba da hakuri wa 'ya'yansu a yanzu abinci ake nema haka ne to sunana adamu shehu mazaunin bauchi garin bauchi wannan sallah sai mu ce alhamdulillah tunda dai mun waye gari ranmu da mu amma dai yanayin kasa da take ciki da kuma tattalin arzikin kasa yana nan da yana tafiya kwan gaba kwan baya tun da dai farko alhaji yakubu shaibu dan sarin sarkin fahim bauchi na farko wannan sallah da allah madaukakin sarki ya kawo mu cikin ta da rai da lafiya muna godiya ga allah madaukakin sarki da muka samu kanmu mu cikin lafiya abinda yake damun talaka a wannan lokaci shine karancin abinci da kuma kuɗin shi kansa wanda mutane sun shiga wani irin hali kuma ba ba mu fatan Allah maimaita muna lokaci sai kuma muna fatan Allah ubangiji ya ba mu mafita to masu duka duka iya abin da so kenan gan lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki ya zama wajibi daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da wani sabon shirin amma kafin na amma din sun suna wunti da ya saba gabatar da shirin ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ya cewa da biyan shirye shiryenmu mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. kuma da ne za mu ban kwana da ku a cikin shirin namu na safiyar yau litinin sai Allah ya kai mu an jima da rana ku ji mu dauke da sabon shirin amma don wanda ko ji su ni ma da kushin nake cewa ku zama lafiya kuma za a ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. thank you